Sashen wasu na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma su kasar Ghana haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu hare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa ɗazu dazun nan ne wata kotu a Abuja ta sake ta sakeyar matan nan da ake tuhuma da kashe mijinta wato Maryam Sanda zuwa gidan kurkuku da ke Suleja bayan mai shari'a ya ki amincewa da bada belinta. sai kuma taron da aka gudanar a zauren majalisar najeriya inda kungiyoyi masu zaman kansu daga jihohi 36 na kasar suka cika makil a taron da aka kira din a yayin da majalisar wakilan kasar ta bude dandalin sauraron ba'asin jama'a akan dokar sa ido kan ayyukan da kungiyoyin suke aikatawa so akan haka ne yau muke so za mu ji ra'ayinku akan ya kuke kallon lamuran kungiyoyi masu zaman kansu a kasashenmu na afirka lambar da za a kira dai ita ce alamar tarawa sannan a sa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a je lambobin ta kuma kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni jama'a assalamu Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce akalla musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 6,700 a kashe a watan farkon samaman da dakarun kasar myanmar suka kai akan 'yan tawayen rohingya ƙungiyar mai bada tallafi wacce ke geneva wacce kuma aka fi sani da medicine sans frontier ko kuma msf a takaice a yau alhamis ta ce ta kai ga wannan ƙididdigar ne bayan da ta gudanar da wani bincike akan 'yan kabila ta rohingya waɗanda ke neman mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira a bangladesh daga cikin waɗanda suka mutu kamar yadda ƙididdigar ta nuna har da yara ƙanana 730 da shekarunsu suka gaza biyar ana dai zargin sojojin ƙasar ta miyamma da ƙaddamar da wannan samame ne akan ƙauyukan 'yan ƙabilar ta rohingya a jihar rakhine da ke are maso yammacin ƙasar a watan agusta mummunan samaman ya biyo bayan wasu hare-hare da masu fafutuka 'yan ƙabilar ta rohingya suka kai akan wasu ofisoshin 'yan sandan ƙasar a yau alhamis shugaban rasha vladimir putin ya yi watsi da zargin cewa rasha ta yi katsalandan a zaɓen shugaban ƙasar amurka na bara ya kuma kara da cewa abokan hamayyar shugaba trump ne suke yada wannan zargi domin su harabta shugabancinsa yayin da yake magana a taron manema labarai na gaggawa da yake a duk shekara putin ya yi fatan dangantakar amurka da rasha za ta samu daidaito hukumomin tattara bayanan asirin amurka dai sun yi amanar cewa shugaba putin ya ba da umarnin a yi shishigi a kuri'ar zaben amurka inda ya nufi inda ya nuna fifiko akan trump domin ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton shi ma dai trump ya yi tunana ta cewa gangamin yakin neman zaɓensa bai haɗa kai da rasha ba shugaba putin har ila yau ya nuna damuwarsa kan shirin amurka na janyewa daga wata yarjejeniya ta dakile yaduwar makami da aka kulla yana mai cewa rasha za ta ci gaba da eh, mutunta matsayar da aka cimma hukumomin somalia sun ce akalla mutane 18 ne suka mutu sannan wasu sha biyu suka jikkata bayan da wani ɗan kunan bakin wake ya tarwatsa kansa a babban ginin horar da 'yan sandan kasar da ke mogadishu headquarter birnin kasar a yau alhamis mukaddashin kwamishinan 'yan sanda janar muktar wato hussein alfra ya ce maharin ya shiga farfajiyar cibiyar horar da 'yan sandan ne da ta janar kahiye police academy ba tare da an sani ba ya kara da cewa mutumin ya kai har ne yayin da ake bitar faretin shirin murnar bikin kafa rundunar 'yan sandan somaliya a karo na 74 kungiyar alshabab dai ta ɗauki alhakin kai wannan hari na alhamis wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka bada da ya fitar da wani bincike da aka gudanar cikin watanni ashirin da suka gabata ya nuna cewa baya wato baya ga jami'an tsaro har har na kungiyar ta alshabab na ci gaba da shafar fararen hula michael kitchen wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ne a ƙasar ta somaliya 60% of all civilian casualties during that 20-month period that the report covers ya ce kashi sittin na fararen hula da suka mutu cikin watanni ashirin da suka gabata duk daga hare-haren kungiyar al-shabab ne saboda haka kungiyar ita ce ta fi daukan alhakin kisan mutane idan ana magana fararen hula labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata babbar jami'ar amurka a yau alhamis ta ce washington na da hujjoji kwarara da ke nuna cewa iran na samar da makamai ta haramtacciyar hanya ga 'yan tawayen yemen a ɗaya daga cikin halayen ta marasa kyau da take yi a yankin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta bayyana haka ne a gaban wani babban gaban wani burbushin makami wanda ta ce an samo shi ne daga wani makami mai linzami mai tafiyar gajeren zango da mayakan huthi da ke samun goyon bayan Iran suka harba a kan Saudiya wanda ya fada akan wani filin jirgin saman farar hula. ta kuma soki yarjejeniyar dakile shirin nukiliya na Iran da aka cimma a shekarar 2015 tare da wasu manyan kasashen duniya shidda tana mai cewa Iran ta ɓuya a bayan shirin tana abinda ta ga dama. sai dai iran ta fitar da wata sanarwa tana watsi da abinda amurka ta faɗa a taron manema labaran inda ta kwatanta kalaman hali a matsayin marasa tushe kuma masu tunzirawa. Labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, ɗazu-ɗazun nan ne wata kotu a Abuja ta sake ta sakiyar matan nan da ake tuhuma da kashe mijinta wato Maryam Sanda zuwa gidan kurkuku da ke Sileja bayan mai shari'a ya ki amincewa da bada belinta. Daga harabar kotun ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. wannan shari'a da ake yi tsakanin maryam sanda da kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya abuja bisa zargin ita maryam sanda ta kashe mijinta bilyaminu muhammad ran tara ga watan nuwamban da ya gabata tun da farko alkalin babbar kotun babban birnin tarayya abuja mai shari'a halilu yusuf ya karanto wa maryam sanda laifin da ake tuhumata a kai na kashe mijinta bilyaminu muhammad ya kuma tambaye ta ko ta amince nan take maryam sanda wacce ta sanya koriyar atamfa ta rufe kanta hatta fuskarta ma ba iya gani rike da carbi a hannunta tana zikiri ta ce bata amince da halaka mijinta bilya ba sai kuma mahaifiyar maryam sandan wato hajiya maimuna sanda da wan maryam sandan wato aliyu sanda da kuma wutar aikin gida mai suna sadiya aminu da su kuma ake tuhumar su bisa zargin lalata shaidar zargin da ake wa maryam na share jini da sauran abubuwan da ka iya zama shaida bisa wannan shari'a da ake yi a halin yanzu su ɗin ma sun ki amincewa da wannan zargi lauyan maryam sanda babban lauyan najeriya jb daudu ya nemi kotu ta ba da belin maryam sanda bisa koken cewar ba ta da lafiya da masu wani mutane ukun da ke fuskantar shari'ar bayan an ɗage zaman kotun na kimanin sa'o'i uku ɗazu-ɗazun nan mai shari'a halilu yusuf ya zartas da hukuncin cewar ba za a ba da belin maryam sanda ba saboda kotu bata gamsu cewar rashin lafiyan ita maryam din ya kai a ce ba za a iya mata magani a gidan kurkuku na suleja ba inda a halin yanzu ake tsare da ita sunana yusuf umar kagarko ko barista yusuf umar kagarko ni practicing lawyer ne ina representing family shi marigayi ne nominal complainant kenan ba ni ne ke yin handling kisan directly ba amma ni kawai ina nan ina kallon abin da ke a kotu ne domin gabatar ma wayannan to yanzu gashi an ba da belin mutane uku daga ciki ita kuma maryam sanda ba a ba da belin ta ba ya kaji da wannan hukuncin aka eto eh kasan lord din is very simple and at the same time wahalan shi shine in har ka iya ba da abubuwan da zai sa a ba ta beli kamar yadda shi alkali ya haɗa rashin lafiyan da aka ce da take da shi ba su faɗa cewa ko a wannan inda aka rike ta likitocin gurin ba za su iya duba ta ba ko kuma a ke magunguna da ke nan a wannan gurin ba zai iya warkar da ita ba abu da alƙalin ya faɗa kenan so abubuwan da dama ya kamata a ce kai ka faɗa kenan idan kana so a baka beli in exceptional circumstances amma kotun ta ba da belin mahaifiyar maryam din wato hajiya maimuna sanda da wan maryam aliyu sanda da kuma aikin gida sadiya aminu bisa sharaɗin za su samu mutane biyu da ke da filoti a nan abuja sannan kuma su ajiye fasfo ɗinsu a gaban kotun hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Shin hakin komai in kun tuna Allah na maka lamu ne ka gaban da hakin aure kuwa. To gida Hassan mai na kaina. To har ila yau muna birnin tarayyar Najeriya ne inda aka gudanar da wani taro a majalisa wanda kungiyoyi masu zaman kansu daga jihohi 36 na kasar suka taru a yayin da majalisar wakilan kasar ta bude dandalin sauraron ba'asin jama'a akan dokar sa ido akan ayyukan kungiyoyin kashi casa'in cikin 100 na waɗannan ko kuma waɗanda suka halarci taron ne su suke ta sukar sabuwar dokar da majalisar take niyyar sawa daga abuja ga rahoton da madina daula ta aiko mana ƙungiyoyin sun fito ne daga jihohi 36 na ƙasar dauke da bayanai kusan iri daya inda suka nuna ɓacin ransu suna mai cewa wannan hukuma da majalisar wakilai ke ƙoƙarin ƙago doka a kansa zai danne musu haƙoƙinsu ne na yin ayyukan yau da kullum a ƙoƙarinsu na gudanar da ƙungiyoyinsu. Charles Oshika rome ya fito ne daga jihar Nasarawa ga abin da yake cewa. Ina aiki a cibiyar mata matasa da raya karkara wato nawika a jihar nasarawa kuma kungiyar tana ta tarihinsa da corporate affairs da nasarawa state government da duk kungiyoyi a yanzu ma muna za mu yi da afcc kenan muna hanyar yin haka to yanzu kuma sai aka ana ce ana so a create wani wani commission regulatory commission wancan kuma ai gwamnati na shigan ciki kuma kenan a ya zama kaman ba non gwamnati ba kuma kaman gwamnati kenan muhimmin abu da ya fi daukan hankali a tanade tanade goma sha takwas da dokar za ta kunsa akwai batun sabunta rajista a duk shekaru biyu sannan kuma za a ci taron kungiyar da aka kama da laifi har ta naira dubu ɗari biyar wani abu da ɗan majalisar wakilai ahmad babba kaita ya bayyana hujjarsu ni ban yadda ba cewa waɗanda suke bada kuɗin suna samun su ido in suna sa ido suna cikin masu zargin kuɗaɗen da suka yi na sha in gani a cikin abin nan cewa gashi an nuno ah, camp misali an ce an ce za a kashe musu kaza za a yi musu na yan gudun hijira za a yi toilet amma an yi da kudin gashi ba a ba su suna ina masu sa idan saboda haka ko da haka din ne ya kamata a ce gwamnati ma za ta iya sa ido idan suna da wani koke-koke wanda ya shahi aikin da gwamnati take to sai su kawo mu kuma sai mu bincike wannan amma duk kasashen duniya suna yin suna sa ido akan abin nan kuma ma akwai kungiyoyin wanda ake amfani da su ta ta'addanci a ƙasashe waɗansu ƙasashe ta hannunsu za a shigar da makamai ta hannunsu za a shiga kuɗaɗe da za a kai ƙasa a je a musu ta'addanci sai kuma kawai mu musa ido ba ta yi ba. To sai dai ga Mark Ebo na ƙungiyar Healthcare Coalition daga jihar Jigawa yana mai cewa wannan ba dalili ba ne. If we were regulated and we could not do anything, we have to get permission to do everything. So it's about strengthening the system of the Office of National Planning and Budget, for instance. Mike Ebo ya ce, idan suna so su kama ƙungiyoyin jabu da waɗanda ke karɓan kuɗaɗe ba sa aikinsu, to su ƙoƙarin karfafa ma'aikatar tsare-tsare ta ƙasa wadda aka fi sani da Ministry for National Planning. Mike Ebo ya ce yau shekaransa 25 kenan yana taimakawa kiwon lafiyar mata da yara ba a taɓa cewa ƙungiyarsa ta yi laifi ba kuma dukkan waɗanda ke ba su kuɗaɗe daga ƙasashen waje suna sa ido a ayyukansu ya ce ki dubi ƙasashe irin su kenya da rasha da masar sun yi irin waɗannan dokokin amma ba su samu nasara ba abin jira a gani shine irin matakin da majalisar za ta ɗauka ganin cewa kashi casa'in cikin ɗari na ƙungiyoyin ba su goyi bayan yin sabuwar doka ko kuma kafa wata hukuma ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duba masu na kofar baba na kofar gabar. To a gaida Madina Dauda, kafin buɗe layin waya a ci gaba da shakata da wannan waƙar. Jawabin aure lami da farko Allah na gaba sannan aure na biye, manzan Allah na biye ta uwa da uba ku suna biye. Shin hakin komai in kun tuna daɗa Allah na maka lamu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida, an an yi faɗa do annabi do Allah a ba sauran fita. To amma in an bibiya watakila. Yanzu kuma lokaci ya yi, da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Filato, a rika takaitawa domin wasu samu su masu kira. Na Filato, wake magana daga Filato? Eh mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur. To Bala Komanda muna sauraron ka. To wannan dai gaskiya maudu'i da kuka dora mu akai Allah ya saka muku da alkhairi kuma gaskiya tsakani ga Allah wannan abu da aka yi ya cancanta kuma ya dace a yi hakan saboda kiyayewa saboda gaba idan ba a daukan doka akan irin waɗannan abubuwan to sai a samu matsala waɗansu kuma sai ya zama su ma abin maimaitawa ne ko abin burgewa a gurin su to muna kira duk masu irin wannan abun Allah ya shirye su Allah ya ganar da su muryan Amerika Bala Komanda daga cikin garin Bukur Allah ya saka muku da alkhairi to madalla mun gode Bala Komanda sai Kaduna wake magana da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam so a sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To, Prince Abubakar, a takaita muna sauran ka. Yawa. To, gaskiyar magana a ni a gurina ina goyon bayan majalisar wakilai ɗari bisa ɗari bisa yunkurinta na ya kawo wannan doka. Ganin mm. cewa ai bukatan yin wannan dokan ne ya jawo haka. An kuma duba ne an ga la'akari da yadda waɗansu ƙungiyoyi masu zaman kansu suke wuce makaɗi da rawa. a wajen gudanar da ayyukansu za ka ga suna gudanar da wani lokaci suna gudanar da ayyukan su wanda suka saba ma dokokin kasa to akan haka kuwa ai bai kamata mulkin demokuraɗiyya ya ban ya ba da wani dama a ban mu kara zubi ba tare da ana sa mana linzami ba an ga za mu wuce doka a rika dawo da mu kan hanya to akan haka ni na ganin wannan yayi daidai saboda a rika kauce ma abubuwan da ka iya jawo su fitintinu a cikin kasa baki daya to mun gode prince abubakar sai muna kaduna har yanzu wake da kaduna kuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. Malam barka da aiki ne maka barka da kokari. Gaisuwa gaisuwa musan garo. To alhamdulillah Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka Musan Garo muna sauraron ka. to alhamdulillah gaskiya al'amari irin wa'annan dokokin daman yana da kyau 'yan najeriya ya kasance da ɗan ƙasa ɗan gari ya rika ƙoƙari yana kiyaye doka duk abin da aka ce idan aka ce akwai wani hurumi wanda za a kai ga matsayin da za a kai a ci mutuncin wani ko kuma a wulakanta wani to ya kamata a ce mutane suna ƙoƙarin da za a tsaya musu iyaka amma dan adam idan ka bar shi ka ce wai ka bai saka ka to ina tabbatar maka da cewa a yau din nan sai abubuwan da zaka daɗe kana mamakin shi dan da ba lokaci ba mu ban wasu su masu dan samu su dan lasa karshe ne maka fatan alkari Alhaji Musa Garo na gode to mun gode Musa Garo mun gode kwarai sai mu tsallaka zuwa Abuja waki magana daga Abuja na na Bashir muhammed daga Abuja to abokan muhammed kungiyar muryar ma abota kafar yada labarai to muna sauraron ka To gaskiya a Alhaji Musa Garo zan ce ya yi magana tunda in aka ce ana balan abu doka za a ga cewar da al'amura sun jagule. Hmm. Amma doka in za a yi ta a tsaya a yi ta da hankali yadda za ta dace da al'ummar ƙasa. Ba wai a shigo da wasu dokoki ba wanda za su dinga saba ma shari'a. ya kamata duk in ka duba kake gani shari'a ma za mu ce ita ce duk ginshiƙin demokuraɗiyya wadda take tafiya daidai da sawon mutane amma a ce a ɗauko wasu dokoki a kawo wanda ba su dace da ƙasa ba ina ganin cewar kamar wasu ɓalakoki za su dinga tafiya duk abin da za su yi su tsaya su dinga yi menene yau in an fito da shi zai daɗa hmm. talaka menene ba zai daɗa talakan ƙasa ba to ka gani abin da ba a takaita a takaita a takaita don su samu su kira akwai na kan layi suna jira eh to bari muna har yanzu muna Abuja waye daga Abuja kuma akwai wani kan layi a ah, Muhammad sunana Muhammad daga Kubu Abuja to Muhammad muna sauraron ka yawa to gaskiya duk abin da ake magana da cewa za a yi ba tsari to babu ci gaba kuma hmm. hakika lokaci ya yi da gwamnati za ta kawo doka irin wannan domin mun san cewa da akwai same ngos da abubuwan da suke yi zagon ƙasa ne ga ƙasar da najeriya da al'ummata hmm. saboda haka samun irin wannan commission zai taimaka domin tattace wacce ngo ce wacce abu ne take yi a ƙasar domin ci gaban ƙasa kuma su ngos ɗin da suke kukan cewa ba sa so damin suna da abin da suke so su ɓoye ne shi sa ba sa so amma in ka san cewa kana yin abin ka tsakani da Allah baka da wani abin boyewa menene na abin damuwa hmm. amma sai in kana da abin da kake boyewa ne zaka damu kudin da suke shigowa a san nawa yake shigowa me ake yi da shi that is accountability amma ba kawai kun karbo kuɗi da cewa za ku yi abin da kuke so ku yi ba ku yi ba a san nawa ku karbo ba a ƙarshe ba a san me aka yi ba saboda haka ya kamata hmm. su yan national assembly tabbatar da dokan an yi ta a kan tsari ba kuma dokar da za ta kasance domin yin amfani da ita ga 'yan siyasa ba Allah ya to da lamun gode sai dai jihar Nasarawa waye daga Nasarawa to na'am to salamu alaikum mai magana garba sale likitan radio na garin agwabun domin jihar nasarawa kuma shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar nasarawa mu je zuwa mu je zuwa garba sale to madalla to a gaskiya mu wannan dokan ya zo mana daidai domin doka idan aka ce an bar mu sakaka haka to ba shakka za mu wuce gona da iri ta kowane bangare daidai ne a ce kowaɗansu ƙungiyoyi da kowaɗansu matakai a ɗauka ce komai za a yi shi bisa doka to abin zai yi kyau domin an sake shi ne ake samun cin mutuncin mutane ake samun karya dokoki da cin hakkin al'umma wannan mu daidai ne a kafa kowace ƙungiya doka a bi dokan ƙasa don a zauna lafiya kuma dokan ta yi aiki bisa gaskiya ba sani ba sabo. To madalla mun gode. To lafiya. Madalla to ina ganin daga nan zamu dakatar da ɗaukar lamboboyin naku sai kuma Allah ya kai mu. To har yanzu da yana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 3 da minti 20 yanzu kuma sai wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya nff ta kafa wani kwamiti a karkashin jagorancin mataimakin shugaban hukumar na daya sai a kiwunmi domin binciko musabbabin matsalar da kasar ta fuskanta a wasanta na neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar algeria kwamitin mai wakile hudu ya kuma kunshi 'yan kwamitin zartarwar hukumar biyu ibrahim gusau da felix anyansi agu da kuma shugaban hukumar kwallon kafar jihar sokoto wanda zai kasance sakataren kwamitin wasan na karshe na neman gurbi tsakanin najeriya da kasar algeria ya karkare ne a kunnen doki da ci daya da ɗaya to amma hukumar kwallon duniya wato fifa ta baiwa kasar algeria nasara tare kuma da tarar kuɗi ga nigeria sakamakon amfani da ta yi da ɗan wasan da bai cancanta ba abdullahi shehu an baiwa kwamitin wa'adin mako biyu da ya gabatar da rahotonsa inda zai binciko yadda lamarin ya faru da kuma waɗanda ke da hannu a lamarin a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon najeriya tana nan tana shirin fafata wani wasan sada zumunci na biyu da kasar masar a shirye-shiryen tunkarar gasar kwallon kafar cin kofin duniya a baɗi a kasar rasha hukumar tana buƙatar a buga wasan ne a babban birnin tarayya abuja kafin zarcewar 'yan wasan zuwa ƙasar rasha babban sakataren hukumar muhammad sanusi ya tabbatar da cewa ƙungiyar ƙwallon ƙasar ta super eagles tana buƙatar buga wasanni uku na sada zumunci kafin soma gasar ta duniya a turai kuwa hukumar ƙwallon ƙasar ingila ta buƙaci mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united jose mourinho da ya yi bayani akan kalaman da ya furta kafin soma wasan da manchester city ta doke united din a gasar premier a hira da manema labarai kafin soma wasan a hira da manema labarai kafin soma wasan Mourinho ya yi hasashen cewa 'yan wasan City sun fi kowa saurin faduwa ƙasa lokacin wasa inda ya ce ko iska ya kaɗa sai sun faɗi. Mourinho ya kuma furta cewa baya tsammanin yana da damar furta wasu kalamai na siyasa a filin wasa kamar yadda takwaransa na City Pep Guardiola yake da wannan dama. wanda ya ce ya ɗaura rawayar kyalle domin nuna ƙin jinin garkame 'yan rajin neman 'yancin ƙasar catalonia a kurkuku a ƙasar spain to sai dai hukumar kwallon ingila ta bai wa mourinho nan da ranar litinin domin ya yi ƙarin bayani akan manufarsa da kalaman shahararren ɗan damben ƙasar ukraine vladimir klitschko wanda ya yi murabus ya sayar da wani ma'adanin na'urar kwamfuta da ya yi hasashen kashin da ya sha tun kafin anthony joshua ya doke shi a watan afrilun da ya gabata ya ko sayar da ma'adanin ne a kan kuɗi fam dubu ɗari da sittin za a yi amfani da kuɗaɗen ne wajen ayyukan jin kai na asusun tallafi na kilichko murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yawaitar makaman yaƙi da sakaci wajen ajiyarsu babban haɗari ne ta fuskar tsaro da jin kai a duniya ta hanyar mallakar su da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da 'yan tawaye da sauran ɓata gari suke yi ba a kan ƙa'ida ba a bayan kisan dubban jama'a da suke yi a duk shekara ba mamaman da aka turbuɗe cikin ƙasa da waɗanda ba su kai ga tashi ba da sauran da ba yi amfani da su ba a wajen yaƙi suna kawo cikas ga gyara da daidaita bayan rikici da tashin hankali wanda ke sanadiyar ɗaukar lokaci kafin a samu ci gaba. Ƙasa Amurka tana ƙoƙari wajen kawo tsaro ga yankunan da rikici ya shafa ta hanyar rage kashe rayuka da hana jin raunuka da barin waɗanda suka rasa wajen zama kuma muhallansu, wanda ke kawo ci gaban tattalin arziki da sauri. Domin ƙarin ba da haske akan wannan yunƙuri da ƙasa Amurka take yi a wannan fannin a kowace shekara, ofishin kawar da makamai da rage illarsu na ma'aikatar harkokin wajen Amurka yana fitowa da wani rahoto da ake kira entitled to work the earth in safety a turanci wato takawa ba tare da fuskanta hatsari ba a doron duniya sabon rahoton da ya fito ran 12 ga watan disamba ya nuna yadda amurka ta saka jarin fiye da dala biliyan biyu da miliyan 900 tun a shekarar 1993 domin karewa da adana kananan makamai da kayan yaƙi da sharan ma'adanar bama-bamai da sauran kayan yaƙi a fiye da ƙasashe 100 Wannan saka hannun jari ya sa Amurka ta zama ƙasa ɗaya tilo da ta fi taimakawa da maƙudan kuɗi wajen lalata makamai a duniya. Yawancin waɗannan shirye-shirye ba sharar bama-baman da aka turbiɗe cikin ƙasa da waɗanda ba su tashi kawai suke yi ba, suna ilmantar da al'umma musamman ƙananan yara ta yadda za su kauce ma raunuka da rasa rayuka a dalilin bama-baman da ke ƙarƙashin ƙasa da makaman da suka rage na yaƙi da ƙirƙiro ayyukan da za su bunƙasa ƙoƙarin kawo zaman lafiya bayan rikici. Lalata makaman aiki ne mai wuya da yake buƙatar ba da goyon baya daga ƙasashen waje. Saboda haka ne ma'aikatar harkokin ƙasar wajen Amurka da ma'aikatar tsaron Amurka da hukumar raye ƙasashen Amurka da sauran hukumomin ƙasar Amurka suke aiki tare da gwamnatocin ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni masu zaman kansu domin rage makaman da ba su da illa da makaman sojoji da ƙara tsaro a ma'ajiyarsu da ƙirƙiro da shirye-shiryen da suka shafi jin ƙai na kawas da nakiyoyi. A jawabinta na gabatar da rahoton, mataimakiyar harkokin waje mai kula da lamarin sojoji Tina Kaidanau ta kula da cewar goyon bayan zuwa ga lalata makaman da ba su da illa abu ne mai muhimmanci wajen yada manufofinmu na tsaron ƙasa. Ta jiddida cewar nasarar shirye-shirye ya gini ne akan goyon baya mai ƙarfi da muke samu daga majalisa da kuma jama'ar ƙasar Amurka wanda suka yarda da cewar ƙasarmu tana amfana daga taimakon da take yi na ƙirƙiro wata duniya wanda kowa zai yi tafiya a cikin ƙasa ba tare da fargaba ba. Wannan shi ne sharhi murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga Mahmud lalu da labarai amma wannan karan a takaice. bayan wani zazzafin yakin neman zaɓe da aka yi mai cike da rudani ɗan takarar jam'iyyar democrat doug jones ya yi kira ga abokin hamayyarsa na jam'iyyar republican roy moore inda ya ce yana fatan zai abin da ya dace amince da shan kayan da ya yi a zaben mai gurbin kujerar sanata da aka yi a jihar alabama da ke kudancin amurka jones ya lashe zaben ne da kashi 49.9 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka haɗa yayin da moore ya samu kashi 48.4 jones ya yi yakuwar neman haɗin kai ga abokin hamayyar tasa yana mai cewa lokaci ya yi da za a mai da wuka cikin kube a kuma nemi haɗin kai sai dai romo ya ce bai amince sakamakon zaben ba a yau alhamis shugaban rasha vladimir putin ya yi watsi da zargin cewa rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na bara ya kuma kara da cewa abokanan hamayyar shugaba trump ne suke yada wannan zargi domin su haramta shugabancinsa yayin da yake magana taron manema labarai na gaggawa da yake yi a duk shekara putin ya yi fatan dangantakar amurka da rasha za ta samu daidaito hukumomin tattara bayanan sirrin amurka dai sun yi amanna cewa shugaba putin ya ba da umarni a yi shishigi a kuri'un zaben na amurka inda ya nuna fifiko akan trump domin ya kada tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton hukumomin somaliya sun ce akalla mutane 18 ne suka mutu sannan wasu sha biyar suka jikkata bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a babban ginin horar da 'yan sandan kasar da ke mogadishu headquarter birnin kasar ta somaliya da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goban allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin muna taya alhaji bello da muna koko ta aziyar rasuwar mahaifinsa alhaji zaki na mama koko wanda ya rasu ranar asabar Allah shi gafarta masa amin yanzu a madadin Mahmud Lalu da ita na gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Skip Sisk Ibrahim Jarme ke cewa mu kwana lafiya